قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين sai mabiya suka ce ma waɗanda suke bi haƙiƙa ku manyanmu kun kasance kuna zuwa mana da ɓangaren addini da gaskiya sai ku ƙawata mana kafirci da shirka da Allah da aikata sabo kuma ƙyamatar da mu gaskiya wadda manzanni suka zo da ita daga wurin Allah